الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قسم للموت رقبات العجبرة وكسر به ظهور الأكاسرة وكسر به آمال الكياسرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر موت النافرة حتى جاءهم الوعد الحق وأرداهم في الخافرة ونقلوا من القصور إلى القبور ودياء المهودي إلى ظلمة اللهود godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya hallaka ya karya wayan azzalumai da mutuwa kuma wa kastara bihi zuhurar akasira akasira nau'in azzalumai su ma ya kalli bayansu wa kasara biyu a malar kayasira sunan wasu azzalumai ne kuma ya taƙaita da su ya kashe su allazi lam tazal qulubuha an dhikra mawt nafira wayanda zukatansu bata gushe ba tana gudun mutuwa ba su son ayi magana ta kuma ba su tunanin ta ba su tunanin aikin ta hatta ja'ahum alwa'd alhaq ha alqawlin gaskiya na mutuwa zo masu Fara dahun filhasira ya dawo da su cikin sahonsu wani ƙilu mina ƙasuri ila ƙuburi an ka cire su daga gidaje sun ka koma cikin ƙabuburra wa min diya al daga kuma aka cire su daga hasken tabarni ila zulmatul duhudi zuwa ga don ƙabuburra wato ita mutuwa hanya ce ta kowa kowa sai ya mutu ku yi makanku tunani na ayyuka alheri da za ku yi makanku domin ku bayan mutuwarku fa subhana alhayy alladhi la yamutu sarki ya tabbata ga Allah raye wanda bai mutuwa wal insu wal jinnu yamutu da mutane da aljannu duk suna mutuwa wa usalli wa usallimu yana salati da sallama ala rasulihi ga manzo ne sallallahu alaihi wasallam alladhi khatabahu rabbuhu fi kitabihi wanda shi kansa manzo Allah Allah ne yayi magana da shi cikin littafi ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai zaka mutu kuma su ma jama'a za su mutu suma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun sannan ku ranar kiyama za ku yi wasu ma wajen Allah ubangijinku fa innal mauta huwa al haqiqa ita mutuwa lalle ita ce haqiqa allati la ash shakka wanda ba ta karba shakka mutuwa haqiqa ce wanda ba ta karba shakka in ma baka mutu ba an mutu gidanku an mutu makwatanku mutane da yawa kaga sun mutu saboda haka ita mutuwa fa innal mauta huwa al haqiqa lalle mutuwa ita ce hakika allati la ash shakka wanda ba ta karba shakka fa huwa yawmin bihi jami'ar khalik dukkan halittu sun yi imani da mutuwa har da jaki ya yadda ana mutuwa don ya ga jaka sai ta mutu mominuhun wa kafiruhun mutane mominai da mutane kahirai duk sun yadda ana mutuwa wa barruhun wa fajiruhun mutanen kwarai da fajiransu duk sun yadda ana mutuwa idh na kullu sagirin wa kabirin ya mutu. domin ya kasance da kowane babba kowane karami yana mutuwa ba wai sai mutum ya girma ya mutuwa ba kowane mutum yana mutuwa karami da babba wa kulla amirin wa wazirin ya mutu kowane shugaba da mataimaki ne duk za su mutu wa kulla azizin wa hakirin ya mutu duk wani babban mutum da wani kaskantaccen mutum ya mutu yana mutuwa wa kulla ganiyin wa fakirin ya mutu do wani mai wadata da wani mai talauci zai mutu wa kullu nabiyyin wa waliyin ya mutu kowane annabi da kowane waliyi yana mutuwa wa kullu shaqiyyin wa ya mutu do wani mai arziki da wani shaqi dan wuta duk za su mutu wa kullu zahidin wa abidin ya mutu do wani mai gudun duniya da wani mai ibadar Allah ya mutu kowanne yana mutuwa wa kullu muqirrin wa jahidin mutu duk wani mai hurci da mutuwa da wanda bai hurci da ita kowa zai mutu wa kullu sahihin wa ya mutu kowane wanda adda lahiya da wanda bai da lahiya kowa zai mutu wa kullu maridin wa salimin mutu duk wani mara lahiya da wanda bai da lahiya kowa sai ya mutu wa kullu nafsin tamutu kowace rai za ta mutu gairi zil izzati wal jabaruti wanda Allah ma'abuci girma da buwaya Allah kaɗai ne ba zai mutu ba qala Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut kowace da sai ta dannan mutuwa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah dama za a cika muku ladan da ke ayyukan ranar kiyama ku yawaita ibada duk aiki yake in dai Allah na so ne kakko ga karanci ne ku yi kokari ku duk wanda ibada take kakkuce wa ga karamata in dai ibada ta wanda Allah ka so komai karancin ta koyo da duk kai iya kakkuja da baya wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah dama ana cika muku sakamakon ayyukan ku ranar kiyama wa man zuhziha anin nar duk wanda aka nisanta shi daga wuta wa da kalal janna an ka shiga da shi aljanna faqad faza haqiqa wannan mutum ya samu babban rabo wa mal hayatud dunya rayuwar duniya ba ta kasance ba illa mata al-ghurur face jin dadi na na rudi abinda aka ce majin dadi na rudi wato kaga abu wanda kaka so kamar zaka kama shi sai ka tayi wajen kama shi sai ka mutu ko ka fada cikin wani hadari shi aka ce majin dadin rudi mutuwa haka take zo wa mutane fuja geshi zaka ga wani yanzu ne ya fara samun duniyar an fara gine-gine an fara shirye-shirye sai ka ji ɗaya mutuwa ta zo ta ɗauke shi a ce jin daɗi na ruɗi na haka dai duniya take ta ɗauke mutuwa ta ɗauke manya ta ɗauke ƙanana saboda haka wa mal duniya illa mata'ul guru jin daɗin rayuwar duniya bai kasance ba face jin daɗi na na ruɗi wanda ba ya da tabbas wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aina ma kunu yudrikum al-maut duk inda kun ka shiga sai mutuwa ta iske ku kowane wuri kun ka shiga duniya sai mutuwa ta iske ku wala kuntum fi burujin mushayyada ko da kun shige cikin gidaje waɗanda an masu girma masu ƙarfi sai mutuwa ta bulla ciki ta ta shiga ta shige ciki ta dauke rayuwa wa qala Allah ta'ala qul innal mawta alladhi tafirruna min kace lalle mutuwan nan wagga kuka gudu gare ta ita mutuwan nan da kuka wa gudu to gudu ɗaya na kuka yi allazi tafirruna minhu fa innahu malakikum shi mutuwa zai iske ku kai tanadi ko da wuri ko ba da wuri ba amma dai fa innahu malakikum suma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada sannan a dawo da ku bayan an kashe ku a dawo da ku zuwa ga Allah wanda ya san abin da aboye wa shahada kuma ya san abin da abayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa ku yi ayyukan ƙwarai koyanku da bayyane kada ku yi wasa ku bajjin kasala ku bajjin kasala ku bacewa wanga abu dan karami ku bacewa haka nan babu wanda ya san aikin da Allah subhanahu wataala zai mai rahama da shi saboda haka ku yawaita ayyukan alheri mutuwar nan da kuka gani za ta ci muku kuma bayan Allah subhanahu wataala ya karbi ranku sannan kuma fa yana bai kun bi ma kuntum ta'malu ya ba ku labari da abin da ku kasance kuna aikatawa wa qala ta'ala wal yatawaffakum malakul maut ka ga musu cewa mala'ikan mutuwa zai karbi ran qul yatawaffakum malakul maut ka ce musu mala'ikan mutuwa zai karbi ran allazi wakila bikum wanda an ka wakilta da karɓar rayuwa mala'ika mutuwa kowa da ah, wakili ne to mala'ikan mutuwar da aka wakilta ga karɓar rayuwarku zai karɓi ranku suma ila rabbikum ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijinku za a dawo da ku wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum ku diba daga dukiyar da muka azaita ku ku aikata ayyukan alheri da ita kakkace ba kada Allah bai la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha kakkace ba kada Allah bai dora ma kowa sai abin da ya bashi da ji ya ce ayi aikin alheri da kuɗi wa'annan da ya baka cikin su na yace kai mai kuɗi da yawa cikin masu cikin kuɗi da yawa an kace yayi mai kuɗi yan kaɗan cikin yan kaɗan an kace kakkace ba kada yi kokari yan Allah ya ce ayi to yi kokari ka zabara kai abin da kaka iya cikin abin da ya saka wa anfiqu ku ciyar min mara zakana kun ga abin da muka azaita ku min kabla an ya ce a hada kuma mautu kamar mutuwa ta zo ma ku bayan ya ga mutuwa kawai kula sai ya rika cewa rabbi laula a ni ila ajalin ƙaribin. da dai za ka ɗin jirgin min zuwa wani ajali ƙaribin wanda yake kusa ba nesa ba wato da za a ta mai zuwa ɗan lokaci gaba wato sai shi gyara a ila ajalin ko fa as-saddaqa wa akumina salihin in ɗiba in yi sadaka kuma in zan cikin salihai ki kokari ka yi sadaka tun yanzu da kanka kar ka bari sai mutuwa ta zo ka dora da ajin ke ta maka ka yi sadaka ba ajin ke ta ma yan ajali ya tau wa alam ya abdullah ka sani ya kai bawa Allah annal mota ya fi can ya zuwa can girshi mutuwa yana zuwa girshi babu wani sannu ma'aluma shekaru tsananu da aka cewa ba mai mutuwa sai ya kai shekara kaza babu tsawa wala zamanin ma'aluma babu zamani sananne wanda aka cewa ba a mutuwa sai lokacin zahi ko lokacin damana ko lokacin rani mutuwa ba ta da wannan wala maradun ma'aluma babu wani ciwo da an kasan mai shi mutuwa zai yi duk ciwon da ga an mutu da shi wani ya samu iri ne kuma ya warke fayan bagi alal insan ya kamata ga mutum an ya kuna musta'iddan lil maut fi kulli lahza ya zama mai tanadi ga mutuwa cikin kowane lokaci ku yi tanadi abinda a tanadi ga mutuwa aikata ayyuka na kwarai ku dibi yadda rayuwar nan take ku dibi yadda abokanku da uwayenku da ɗayanku da matayenku da tsararku da waɗanda suka girme muku suka ta mutuwa babu shakka kuma kuna nan ta yawa babu shakka ka sani kai ma da sun ka kai ma kana nan ta yi to ayi kokari ayi ayyuka na kwarai ha don shi na aka so ayi ayyuka na kwarai saboda mutuwa don ko mutu ya mutu ko mutu ya mutu don haka fayan bagi alal insani ya kamata ga mutum an yi kuna musta'iddan lil mauti ya zan yana mai shi sosai ga mutuwa fi kulle lahazatin cikin kowane kyautawa la'annahu la dari mata ya tuhu. don bai san sadda mutuwa za ta girshe shi ba bai san sadda za ta girshe shi ba da yawa za ku yi mutane na cewa wani rashin lahiya ga da yi ba ma'aza yana rasuwa ba ya taɓa wanda yi shi so da yawa amma kuma ya warki ba ma'aza ciwon gana ajali na ba sai su ga ciwo ɗan tsino lokaci ya yi idan lokaci bai yi ba sai kaga ciwo mai tsanani ana na wani ya mutu wani ya mutu ya rayu kuma ya daɗe bai mutu ba Idan lokaci bai yi ba amma in lokaci ya sai kaga ciwo dan tsino sai kaga mutum ya wuce ku yi tanadi abinda aka ni tanadi ku lizimci ayyukan ibada ku bar wasa ku bar wasa ga salloli nan na nafila as-salatu khairu mawdu'in sallah ita ce bayyiri wanda ya kowane alheri wa man da an yastakasir min hafa la yastakasir duk wanda ya samu iko shi sallolin nafila babu iyaka to wala ya yayi sai yayi sai gurgudun iko kuma da ku muka da kuma ke karanta sallar na nafila ana jam'in ta ko da sani ko ba da sani ba Kama wanda muka karanta da ku sabon annabi wani zai zo ya kabarta shi dai ko da yake gama bai iya kire mutanen da a tare shi ita nafila suna ta jambi to kakka yi wasa ga zikirori nan kakka yi wasa zikirori ga sunan idan ka ce lahi sau ɗari an baka lada dubu idan ka ce sau dubu kaga ka samu lada wajen dubu ɗari da wani abu ka yi wasa ku ci gaba da ibada da kyau duk abin da an ka ce na ibada na kawo ne ce muku kuna wahal da kanku ai ba dole ba ne ku yi taba tunai. ku yi abin da zai tsere da ku ku yi tanadi ga mutuwa in ba don ibada ba rayuwa ba ta ma da daɗi ko dole bale yanzu in ba don ibada ba rayuwa ba ta da daɗi ko dole bale yanzu bale yanzu da yake duk abubuwa sun caccanza abubuwa sun lalace fitintinu sun yawa rashin imani da rashin gaskiya ya yi yawa mutum ka gani a wani mai gaskiya amma da kayan kafan a kai gare ko da kaka jin labari ya halaka su kun ga babu amana ba baka amincewa mutane duk wanda ka amince ma in ka amince mutum goma da waya ka samu mutum uku wanda sun ka cika maka alkawari duk wanda kaga suna da awa addini duk wanda kaga suna rigima addini babu gaskiya to ko dori da yake in ka samu mutum goma da waya ka samu mutum guda cikinsu wanda ba na kwarai ba to ko sannan duniya in ba da ibada ba menene umarnin dadin ta Abdullahi dan Umar yayi kuka da zai mutuwa suka ce dan me kaka kuka ala gafarta malam kai mai alheri kaza mai alheri kaza mai alheri kaza yace abu guda abu biyu yasa naka kuka game da mutuwarka duk abin da kuka wadi na sani wallahi ina kuka ba don duniya ku ba idan na mutu kiyama laila ta kuce mini azumi gaba zara ya kuce mini shi ni nika kuka wallahi yace in ba so minika da duniya ko mi amfanin duniya mi addadin ta to haka nan waɗanda sahabbai sun ka rayuwa da su da mai gidansu sallallahu alaihi wasallam kai tanadi ku ba wasa duniya ba daɗi gare ta ba wale haza saboda wannan faƙar amarna rasuluna sallallahu alaihi wasallam bil eh, ikisari min zikir mauti saboda haka manzon mu ya umarce mu cewa mai yawaita tunawa da mutuwa mai ta tunawa da mutuwa hatta na kuna masu laha har mu zan masu yi mata tanaji ku zan masu tunawa da mutuwa ko yaushe don kullum in kana tuna yana wa gobe baka nan to za ka yi aiki na kwarai وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هازم اللذات manzo Allah ya ce ku yawaita daga da ambaton mai rusa jin daɗi ya'ani al-maut ku yawaita tunawa da mai rusa jin daɗi kuna ganin yan duniya ana zaune aka kama gana mutuwa kai rewa ne duk kullum sai ka rika kawo mana kana ta mana da hankali kana hana mana jin daɗi ba mutanen kwarai na ba bari zama cikin su zanna cikin mutanen da ka tunawa da mutuwa sai ya hana musu zalunci su tuna da mutuwa ya hana musu ƙarya su tana da mutuwa ya hana musu ƙetare haddin shari'a su tana da mutuwa ya ƙara musu ibada ga zahi ga zahi ga rashin kaza ga rashin kaza amma suna ɗauke da azumi duk da suka samu dama to ka zanna tare da su ku rika tunawa da mutuwa aka siru min dikira hazimin lazat yani al-maut hadithun sahihun rawahu ahmad wa tirmidhi wa nasai wa ibn majah kala qurdabi qurdabi ya ce kala una malaman mu sun ce rahimahumullah qauluhu alaihi salatu wassalam akathiru zikr hazim al-lazzat ce da manzo Allah yayi ku yawaita tunawa da mai rusa jin dadi ku yawaita tunawa da mai rusa jin dadi kalamun mukhtasarun magana ce takaitacciya wajizon takaitacciya kwarai amma kada jama'a at-tazkirata amma ya hada tunatarwa wa ablaga wa ablaga ya isa mutuka fil mau'iza ga wa'azi fa inna man zakara mawta haqiqata zikiri haqiqa duk wanda ya tuna da mutuwa haqiqanin tunawarta nagasa alaihi lazatu duk dadin da yake ciki ne alhadira wanda ya zo mai yanzu zai ji duk bai jin dadi ne dan zai ga aikin banzana gani da babban gida gani da kaza amma wanda na mutu dan rami za a gina dan tsino a sami ina manyan riguna na na shadda babu ina motoci na babu ina mata na babu ina kayan daɗi na kaci babu to da ya tuna da mutuwa wannan duk zai ji ya ya ya ya ji babu daɗi wa manahu tamanni hafil mustaqbal kuma tuna da mutuwa zai hana mai gurin wato abin nan jin daɗin duniya nan gaba wa zahadahu fi ma kana minha yu'minu kuma zai sa mai gudu ga abin nan da yake buri cikin duniya inda ya tana da mutuwa tana ta hakika walakin nan nuhusun rakida sai dai wato rayuka waɗanda suka gurɓatattu wal gafila da zukata waɗanda suke rabkananu ta taji ila da wuli ila ta da wuli wa'az suna bukata a tsawaita musu wa'azi wata zuwiqal alfas a caccanza musu lafuzza wa illa in ba don wannan ba aifa bi qaulihi alaihi salatu wassalam akasiru zikra hadim lazzat ku tuna da ko yawaita tunawa da mai rusa jin dadi ma qaulihi ta'ala tare cewa sai kuma kullu nafsin za'iqatul maut wace rai za ta dandane mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut wace rai za ta dandane mutuwa babu ran da ba zai mutu ba ai wannan kawai ma ya kafa sami alahu ya ya ya ya zama abinda mai saurari zai ishe shi wa jigulun nadira bi kuma shigartar da mai kallo ga wannan wa kana amirul mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu anhu kaseeran ma ya tamassalu bi hadal abyat da yawa amirul mu'minin Umar dan Khattab yana yawa yana yawaita maimaita wa'annan eh, abin nan abyat la shay'a mimma ta tabqa bushashatuhu duk abinda kaka gani bushasha sai ba ta tabbata babu abinda kaka gani jin dadi ne ya tabbata ya baqal ilahu Allah din zai rage. wa yu'addil mal wal walada kuma abin nan wa yu'addil mal wal walada ya halaka dukiya da daya shi kadai zai rayu lam ta gani an hurmusa yawman haza'inu kuna jin wani sarki da an kai hormuza wanda dullatawa musulunci sun ba da tarihi ne game da yawan dukiya tai to dukiya tai ba ta yi mai umhani ba wal khaldu qad hawala adu fa makaladu dawama ko adawa sun yi kokari da za su su dawama amma fa makaladu ba su dawama ba wala sulaiman istajarir ya lahu sulaiman bai dawama ba alaihi salam shi da iska ka dauka sai ya kai shi inda ya kaso iyakar jin daɗi kenan duk ɓangaren duniya inda ya kasan ya tayi iska ya hawa to ko shi bai tabbata ba wal insu wal jinnu fi ma bainahuma taridu mutane da aljannu tsakanin su duk za zo ga mutuwa aina mulukul lati kanat la izzatiha ina sarakunan nan wasu wanda saboda girman su min kulli awbin ilaha ya yafid kowane gehe mutane na kawo musu daga kowane bangare ana kawo gaisuwa yau ina suke a kun ga mutuwa haudun wanaka hunaka maurudun bila kazil na, kowa sai ya biyo ciki ne ba bila ba makariya, kowa sai ya sha ruwan tabkin labudda min wurdihi man kama warar, babu makawa kai ma wata rana sai ka shigo ciki wanda su masu sun ga shigo kana da salihina yunadi bilaila akwai wani bawan Allah salihi da daddare yaka in an shiga kwana sai yana yawo yana tada mutane su tashi su yi ibada don gudun mutuwa haka yake kullun ala na madina bisa ga wani tudu na madina yaka hawa arrahil arrahil jama'a ku shirya akwai batun tahiya kiyama ku shirya ku shirya mutane na ji ne sai mutane suna ta mamaki walamma tufiya fuke da sautu faqada sautahu amiru madina lokacin da ya mutu gwamnan madina sai ji bai ji murya sai wasu al'anu sai tambaya game da shi ya yace Na ɗan mutumin nan mai tsuwa mutane wa'azi da daddare cewa a ji tsoro a shirya kada arab kan ga mutuwa wakila innahu qad mata aka ci ai shi ma ya mutu فقال sai ce ذال zala حج lahajibin وذكره حتى zikirahu hatta ana ka bi babu hijjan ya ce bai gushe ba bai gushe ba yana magana ta jama'a ku shirya ku shirya jama'a ku tuna da mutuwa bai gushe ba hadda har sai da mai raƙumin mutuwa ta ya zo sauka bakin gida ne ya ɗauke shi wa asabahu mutayakkizan mutashammiran mutuwa ta same shi falke kullum tana ta waye kai falke bai yi kwana ba mutashammiran ya zare don tse shi na fuskantar lahira za a hubatin lantar hahul amal ma'abuci tanadi babu wani babu wani gure ce gure ce da sun ka shigantar da shi to jama'a ku zama haka nan duk abin da ka shigantar da ku game da mutuwa ku yi ta batu ne warawa ibnu majah wa tabarani bi sanadin an ibnu umar radiyallahu anhu ma qala kuntu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun min al-ansar sai wani mutum cikin ansar ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama ala annabi yawa annabi sallama summa qala sannan yace bayan yayi mai sallama sannan sai yace ya rasulullah wato yana yana mai tambaya ya rasulullah ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutune bakon da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya kai ya zo yana tambaya annabi ya rasulullah ayyul mu'minina afdal cikin mu'minai shi wahi daraja wahi daraja cikin mu'minai qala ahsanu khulqan yace wanda shi su dabi'a mai kyau qala fa ayyul mu'minina aka yace ce cikin mutumi wahi hankali kala aka tsaro lil suke ne ce wanda sai yawan tuna da mutuwa duk yayin hankali wa hasanuhum lima ba'da wa da wanda ya yi tanadi mai kyau saboda abin da zai zo bayan mutuwa wato zaman kabari da kuma zuwa ranar lahira su akayasu wa'annan sune masu hankali saboda haka jama'a ai ta tanadi ai ta tanadi gwargwadon wanda ya kamata ka taimaka mana Allah bai asma yake hausa mu dai ka sa mai kyakkyawan ƙarshe kuma ka sa السلام عليكم ورحمة alaikum wa rahmatullah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله

الحمد لله الذي قسم بالموت ركاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وكسر به آمال القياسرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة ونقلوا من القصور إلى القبور ومن دياء المهود إلى ظلمة القبر إذا إلى ظلمة اللهود فسبحان الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون وأسلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه في كتابه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أما بعد فإن, فإن الموت هو الحقيقة التي لا تقبل الشك وهو يؤمن به جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم إذ إذ أبنا إذ كنا إذ كل فقير وكبير يموت يموت وكل أمير ووزير يموت وكل عزيز وفقير يموت وكل غني وفقير يموت وكل نبي وولي يموت وكل شكي وتشكي يموت وكل زاهد وعابد يموت وكل مكر وجاهد يموت وكل صحيح وسقيم يموت وكل مريض وسليم يموت كل نفس وكل نفس تموت غير غير ذي العزة والجبروت قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa qala Allah ta'ala قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاكيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال الله تعالى wa anfiqu mimma razaqnakum min qawli an ya'ti ahadakum maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min salihin wa alam ya abdullah anna al-maut ya'ti fujatan wa alam ya abdullah anna al-maut ya'ti fujatan idh laysa lahu min sinnun ma'lumun wala zamanun ma'lumun wala maradun ma'lumun fayanbaghi 'ala al-insani أن يكون مستعدا للموت في كل لحظة لأنه لا يدري متى يبغته ولهذا فهو أبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت حتى نكون مستعدين لها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات قال القرطبي قال علماؤنا رحمه رحمة الله عليهم قوله عليه الصلاة والسلام أكثر ذكر هذه اللذات الموت كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموئذة فإن من, من ذكر الموت حقيقة ذكره نقص عليه لذته الحاضرة ومنعه تمنيها في المستقبل wa zahadahu fi ma kana minha yu'ammilu wa likulli wa likulli nufus walakin an-nufus rakida walakin an-nufus an-nufus ar-rakida wal qulubu al-ghafila tahtaju ila tadawil al-wa'azi wa tazwiqi al-alfaz wa illa fa fi qawlihi alayhi salatu wassalam akasiru zikra hadim al-lazzat ma qawlihi ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut haza ma ya kafilu a sami alahu wa shigilu annadira fi Allahumma ya gifir lana wa salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala الحمد لله الذي لا رب غيره والصلاة والسلام على سيد المرسلين وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويود المال والولد لم تكن أن هرمز أن هرمز لم تكن أن هرمز يوما خزائنه والخلد قد هاول آدم فما خلدوا wala Sulaiman istajrir riyahu lahu wal insu wal jinnu fima bainahuma tarib aina al muluku allati kana li izzatiha min kulli awdin ilayha wafidun yafidu haudun hunaka maurudun bila kadhibi la budda min wurdihi yawman kama waradu qala salihin kana ba'du salihin yanadi bilailin ala suril madina ar-rahil ar-rahil falamma tuwafiya faqada sautahu amirul madina fasala anhu waqila innahu qad mata faqala ma zala yalhaj birrahil wa dhikrahu hatta anaka bibabihi jamalu wa asabahu mutawaqqi mutayaqqizan mutashammiran la uhbatin lam talhahu amalu wa rawa ibn majah wa tabarani bi sanadin an ibn umar radiyallahu anhu ma qala kuntu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faja'a rajulun min al-ansar faja'a rajulun min al-ansar sallama alaihi fasallama ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam thumma qala ya Rasulallah! ثم قال ya Rasulallah! الله أي المؤمنين قال أحسنه خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثر للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس أولئك الأكياس اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والكافرين وماك النفاق والمنافقين ودمر المكر والماكرين وانصر عبادك الموحدين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا برهم اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يجيء الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إلى قامت الصلاة إلى قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thank you.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 في أي سورة ماذا أردت كلا بل تكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu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 وعلم لوجهها حقا وإذا أردتم الدين وألقتنا فيها وتكلت وأذن لربها حقا يا أيها الإنسان إنك كاتب إلى ربك كلام ضمنكي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يعذب عذابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يبور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسقى والقمر إذا اتسقى لتركبن طبقا عن طبقا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you.